طيب تفضل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يا الله يا قوم تقص ga watan ramadan shekara 1441 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daya ga watan mayo shekara 2020 shekara ta miladiya to har yanzu dai muna cikin wannan sura suratul tauba inda Allah ya saukar da tuban shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da muhajirai da ansar wayanda suka bi shi a wannan yini mai tsanani bayan shaidan ya kusan ya karkatar da zukatan wayansu daga cikinsu sai Allah ya sukar da tubar shi domin wannan da'a da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ne wannan sura ta samu suratul tauba kuma ana kiranta al sabiha mai tona asirin munafikai da nuna mummunai yanda za su yi mu'amala da su kuma babu wani addini cikin addinai da Allah ya saukar wanda ya yaƙi munafukan shi kama wannan addinin musulunci domin shi na addinin ƙarshe ba za a yadda munafukai su bata su gar su canja wannan addini ba saboda haka Allah ya saukar da wannan sura ta nuna mummune yadda za su kare kansu daga munafukai to daga cikin abin da kowa ke fata shine Allah ya tubar mishi to lalle Allah ya tubar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da ansar wannan da suka bi shi wannan yakin tabu to a cikin wayanda ba samu suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan suna da wani uzuri ba ba wani abu ya hana su ba sai dai kawai kasala da son jiki ba ko munafunci ba akwai mutane uku murara bin rabi' ka'ab bin malik da da hilal ibn umayya sahabbai guda uku ba abin da hana su sannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo mutanen da ba su bi shi ba munafukai sukan je wurin suna neman uzuri suna neman kowa ya ce ga wani abu ya hana shi banda lafiya ko wannan kaza wannan abubuwa kowa yana kana shi uzuri amma wayannan suka ga ba ba su so su karya suka zo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya hana sai dai wannan shaidan ne hana mu da kasala sai annabi ce to ba sa al'amarin ku ba ku jira sai abin da Allah ya saukar da shi aka kwana hamsin ba wahayi game da su amma a lokacin aka ce kowa ya kaurace musu kowa da matansu da 'ya'yansu da abokansu kowa ya kaurace musu to lokacin da Allah ya saukar da tubar shi akan da suka bi annabi alaihi salatu wassalam haka nan sai aya ta zo ta saukar da tuba akan su su wa'annan guda uku shine Allah ce wa tabi ala da zina khulifu haka nan kuma Allah yanzu ya tuba ya tubar ma wayannan guda ukun nan ya karbi tuban wayannan guda ukun nan da yake khulifu akbasu a baya an tauba wato an ce su jinkiri daga tuba alaihim bi qarinatin ne aka gane su wayannan su uku ne domin Allah ya ce hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat har sai da kasa ta yi musu kunci duk da yalwar kasa ai ma a rahbiha duk da yalwanta ai sai ake hada fadinta fala ya jiduna makanan ya tsama'induna bi ilaihi ba samu wuri da za su samu natsuwa ba ga ƙasa da faɗi amma a wurin su ƙasa na da kunci wa daqat alaihim anfusuhum haka na rayukansu yi musu kunci qulubuhum lil ghammi domin damuwa wal da kuma kaɗaita mutum ya zama bejin yana tare da wani bi ta'khiratu wajhihim domin tubansu ya jinkiri bai zo ba fala yasuha surur surur saboda ka ba su samun jin daɗi a cikin zukatansu wala in ko ko wani abu da zai cire musu kewa abun har ya kai musu babannu aikanu har ya kai musu suna zato ko ko sun tabbata an muhaffafa me suke zato ko ko me suka tabbatar la malja'a min Allah illa ilayhi wato babu wani mafaka daga Allah sai dai zuwa ga Allah ba ka iya fakewa a wani wuri ka ce ba ruwanka da Allah sai dai ka koma ma Allah to tunda suka kai wannan yanayi sun mata ba alaihin sai Allah ya tuba a kansu ya karfi tubarsu wafaƙahum littauba sai Allah ya ba su ya dacewa da wato da tuba tubu domin su samu yin tuba inna Allah huwa tawabu rahim Allah kuma ya kasance shi ne mai yawan karɓar tuba eh, wato gafaran mutane wa rahim mai jin ƙai ai taballahu alaihim Allah ya karɓi tubarsu min hada khat daga wannan keɓantacce ya wato Allah ya karɓi tubarsu daga ƙin fita daga zuwa jihadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su tuba da sauran zunubansu li yatubu ammatan wanda yake ya game duka zunubansu an kulli ma mada ga abinda duk ya wuce wal yatubu ila Allah ina batan kamila domin kuma su tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake cikakke fi kulli ma ya ya'ti fi kulli ma ya'ti cikin duk abin da zai zo musu a gaba a rayuwa kama kala ka'ab kama inda ka'ab bin malik ya faɗa ba'da ba'da bayan wannan taubar ta sauka sai ya ce ya rasulullah ya manzo Allah inna taubati inna taubati me yake inna taub inna taubati inna taubati an akhla'a min mali sadaqatan lillahi wa rasulihi da wannan ayan ta sauka na tuba sai ka bin mali yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni fa tuba ta fa shine yanzu an akhla'a an mali wato in cire dukiya ta gaba ɗaya dukanta ta zama sadaka zuwa ga Allah da manzon shi wato ni na yi sadaka shine tuba ta wato alamun na tuba ga dukiya ta gaba da hala'a kamar muke cire tufa na cire dukiya wato na cire na mai da dukiya kamar tufa ma gashi na cire na bayar da lillahi wa rasulihi qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce in suka alaika ba'd malika a'a ka rike ka rike ka wato ka rike bangaren zuwa dukiyarka fa huwa khairul laka fi maka alheri kaka bayar da duka ka rike wani sace daga rishi qala sai shi ka'ab yace فقلت فإني أمسك صحم الذي بخيبر تو إيه تو زين ريكي ونن ربونا وندك أقصى خيبر وندك قصاشي أكباسو تنا دا da binnai da sauransu ya ce zan ba wannan mutumin bawo Allah nan fa da shi aka yakin haibar kuma ya samu ganimar haibar duk jihadi yayi amma na karshen nan sai Allah zai jaraba din ya fitar da munafukai shine bai yi ba shine suka shiga cikin irin wannan azaba Allah ya tsare mu wa qul ya rasulullah innama innama na Allah da sidq sai ce ma annabi alaihi salatu wasalam Allah fa ya tsirar da ni ne da sidqi da gaskiya wa inna min ta'ubati Allah Allah uhaddisa illa sidqan ma baqaitu yace kuma yana daga cikin tuba ta cewa bazan taba yin magana bazan taba fadan wani abu ba illa sidqan sai dai ya zama abun da maganan gaskiya ne ma ba batukan ina da rai yayi mishi alkawalin haka kala fa wallahi ma alamu ahadan min almuslimin kuma yace wallahi ban san wani daga cikin wani daga cikin musulmai ba ablahu Allahu min as-sidq wanda Allah ya jarabe shi ya mishi ibtila'i fi sidqi game da fadan gaskiya fil hadisi a magana منذ ذكرت tun lokacin da na ambaci wannan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li rasulihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah ta'ala wanda fi kyawu a kan yadda Allah ya jarabe ni da shi wato tun da gawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi alkawali duk matukan rai yana da rai duk magana da zai zai gaskiya Ya ce to babu wanda ya samu jarabawa ko ku bala'in ko ku cin nasara ahsana wanda yake nashi ya kare shi daga abubuwa da yawa kuma gaske shi ta mishi hure ta mishi ta mishi ayin ta ce ma ba hure ba sai yace wallahi ma ta'ammat kazbatan منذ قلت ذلك للرسول صلى الله Ya ce yace tunda na gaya mu annabi hakan nan wallahi da gangan dai ban yi nema in yi karya ko da guda ɗaya ba ila mai hada har lokacin da yake faɗan wannan magana ke ba da labari wa inni la arju an yahfazan an yahfazani Allah kuma yana fatan Allah ya tsare ni azza wa jalla fi ma baqiya daga abin da ya rage na rayuwata wato tun da ya faɗa ma annabi cewa ba zai cikin tubar shi cewa ba zai saki ƙarya ba magana shi gaskiya kuma an jarabe shi a maganar gaskiyan nan kuma ya ga ta ba wanda ya samu wato <clears throat> abu mai kyawu kamar shi sannan kuma ya ce tun da ya haka nan bai taɓa yi da gangan ko ƙarya ɗaya ba kuma yana neman yana fatan Allah zai tsare shi har abin da ya rage a cikin rayuwar shi haka ka abin malik gaske shi ta tsirar da shi to abunan karɓan tuwar da Allah ya masu aka zo musu su uku daga baya bayan sun wahala to wa fi zilli qisati salati allazina khulifu wa tawbatihim aqaba wa qala Allah ta'ala to kafin mu je wannan in mun dan koma baya kadan wayannan uku Allah ya ce wa daqat alaihim al-ard bima rahabat ƙasa ta musu kunci duk da faɗinta a wannan akwai ilmin nas da tura ke ta psychology mutum yana da iktiab iktiab ne ya ji duniya ta ishe shi ya ji duniya ta yi mishi kunci duk da yalwata ya ji bai da tunanin wani abu sauki to irin wannan ya yakan zama ciwo amma nau'in na mutanen wato yanayi ne na zama da taro da kuma amfani da ilimin na shi ne ja musu wannan iktiab iktiab shi ne depression da turanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi umarnin cewa ya kyale su kuma kowa ya kyale su kada kuma kowa ya musu magana wannan wani yaƙi ne psychology na ilmin nas wannan ya sa musu wannan ciwo na depression wanda ake kira ftr da larabci sai ya zama duniya duk da faɗinta sai su ji ta yi kunci mutum ya damu to in mutum ba imani ya saka ba a ran shi wani yakan kai da hayyaji ya gwammaci ma ya mutu wani in ba ma imani gare shi ba haka shi kan shi na yi in ta yi tsanani saboda ka wanda duk yake cikin iktiabi tsanani ya san cewa la malja'a min Allah illa ilaihi babu wurin gudu babu wurin ladewa babu makawa daga Allah sai dai zuwa gare shi shine maganinta domin abu ne kawai a cikin kanka kake ji kai kadai za ka ji duniya ta yi kunci amma a gefen ka za ka wani yana dariya shi duniyar shi tana nan da faɗi ashe cikin kanka ne kawai ba duniya ba ce kanka ne cikin kanka to ya za ka yi maganinta ka yi wa tawakkali zuwa ga Allah in tsanani kake ciki ka ce inna ma'al usri yusran akwai tsanani yanzu amma sauki na zuwa kada ka yanke kauna balle ka tunanin kashe kanka wannan abin ya fi samun mata dan abu karam tsakiris dan abu kadan sai ta shiga cikin damuwa ta ji duniya ta yi ta yi kunci dan abu kadan abu ne hadu da mijinta ko da da ƴaƴanta ko da iyalinta ko da abokan zama dan abu kaɗan kalima ma wata magana kawai ana zaune cikin mata wata magana za a yi wani sai ta ji an soke ta da mashi a cikin zuciya hankalinta ya tashi duk ta ta rasa sakina natsuwa domin ne wannan irin damu wannan bacci ma bai iya yi abinci bai jin daɗin shi bai iya kwalliya ya sa tufa duniya ta mishi ko sallan ma bai tsaya ya na ya yi ta me maganinta a koma ma Allah shi ne in ka koma ma Allah ta ce duk wannan abun mai wucewa ne sannan tsananin nan cikin kaina yake to na koma Allah ya mun maganin shi sai ka ga Allah ya kora maka shaitan ne da ke maka waswasin cewa babu wani hanya sai shi wannan zai amfani kowa har da lokacin da muke cikin tsanani yanzu duk tsanani akwai Allah shi ne ke kwaranye ma mutane wahala to nan ukun nan allazina khulifu wa tawbatuhum Allah ya zo muna a cikin wato innuwar kissar nan guda uku wayanda suke an bar su an jinkirtar da su ba saukar da tubar su ba to aqaba fa qala Allah ya zo da aya sai ya ce mana bayan wannan ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina to eh, Allah ya ce muke ya yi hallazi na amanu taqullah ya kuwa yadda kuka yi imani ku ji tsoron Allah bi tarki ma'asi ku ji tsoron Allah da bari mu saba ma Allah wa kunu kuma ku kasance ma'a sadiqin tare da masu gaskiya kullum ka zama da tare da masu gaskiya kakka shiga cikin makaryata kakka shiga cikin ra kakka shiga cikin duk wani abu wanda ke ba gaskiya ba ka lazinci kanka da gaskiya zaka samu haraj zaka samu fita fil imani imani wal uhud kuma alƙawurkan da ake yi biyan taltazimin su kullum ku lazimci gaskiya duk abin da za ka yi faɗi shi fa wanda ya faɗi gaskiya bai taɓa nadama ba amma ƙarya ce in ka faɗe ta ɗaya wani lokaci sai ka yi goma don ka kare su goman nan su kuma sai ka yi musu goma haƙ sai ka zama ka zama makaryaci amma tun daga faruwan abu ko ya yana shi ganin shi girman shi da tsanan shi faɗi gaskiyan za ka huta daga wannan lokaci saboda ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as salihin ku zama masu gaskiya wannan ayan nan da ta ishe mu a ƙasar nan da kowa ya zama yana da gaskiya duk abin da za ka yi gaskiya illa laifin ne ma ka yi ka ce na yi gashi da al'umma ta gyaru kama ƙarya yaudara kaninmu, miji ya yi ma mata mata ta yi ma miji ya'ya su yi ma ta wanne kaza shugabanni su yi ma mabiya mabiya su yi ma shugabanni dukkan al'umma cikin ƙarya ya yi hallazi na amalta taqullaha wa kunu ma'as sadiqin mu kasance masu gaskiya duk abin da za mu yi in mun yi magana ta zama gaskiya lima ta kulu na ta salun me yasa za ka faɗi abin da ba ka yi Allah shirar da mu sun mai ati bayanin shamil li ahlil madinati allati hiya qissatu islam wa quwwati imanihim wa ma badaluhu fi sabilillahi min tadhiyat fa qala yanzu ayat da za ta zo Allah zai koma bayani ne wanda ya game dukkan mutanen Madina domin ita ce kissa ko ku asima ne ko kissa hiya qissatu biladin islam domin ita ce wato labarin garin musulmi da karfin shi karfin imanin shi da abinda kuma suka bayar da shi ta farkin Allah na sayar da kai wato ayan nan za ta zo mana game da madina Allah ke wannan madina domin ita ce ita ce kowatul iman na musulunci madina garin da yake kare wannan addini tsakanin madina da makka akwai kashi tsakanin malamai wani suka ce makka tafi falala wani su ce madina tafi falala abun yadda yake game da al'umma duniya gaba daya dukkan al'umman duniya gaba daya makka tafi falala domin shi shine awwala baitin hudu lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil'alamin alamin makka tafi falala akan mutane gaba daya bashar bani adam makka tafi domin nan ne tauhidi yake tsinsa duk wani mai bauta ma wani duk wani mai kiran wani in ya je makka labbaik allahumma labbaik kawai yake yi ya Allah ga ansa na ina kira ina ina ansa kiranka ya Allah ya dawafi Allah kawai yake ambato saboda ta makka ta tsare tauhidi kuma tauhidi shine makullin shiga aljanna wanda bai da tauhidi duk ibada da duk aikin da yi wuta zai je saboda ta makka tana da amfani domin ka tsare tauhidi to in ka tsare tauhidi ka zama mumini musulmi ba garin da ya fi masa amfani kamar madina domin in an ka shiga aljanna an ce mafi ƙarfin aljanna mai duniya da irin ta guda goma ba to ai kuma aljanna darajat har a kai wasila girmanka cikin aljanna da matsayinka a cikin aljanna aikinka amma shiganta ba aikinka ba sai rahama Allah shigan aljanna sai rahama amma in ka shiga aljanna fa irin matsayin da za a tsayar da kai matsayin aikinka a duniya to shi kuma wannan aikin ba inda ilimin aikin yake sai a madina nan ne garin ilimi nan ne garin bautawa Allah kuma nan ne garin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya bauta wa Allah ba tare da sunnan annabi ba bai da komai man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun saboda in kana son aikin ka a karbe shi ka samu daraja mai kyau a aljanna alayka bil madina shi yasa Allah ke madina yanzu da ambato me Allah ya ce ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ عشرة في سبيل الله ولا يضعون موضعا ولا يضعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح yubi أجر المحسنين to dan Allah ya nuna mana muhimmancin Madina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yake sakin ha ma kana li ahli al wa man hawlahu min al'arab bi kasancewa ga mutanen Madina wa man hawlahum da wanda suke kewaye da su min al'arab na larabawan kauye an yi tahallafu a bi bi cancanta bi kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi kuma ku ce wai ku zauna Madina ko wanda suke kewaye da su amma wanda suke can nesa to ai ba su da hanya bai haƙi gaza lokacin da ke fita gazuwa wato yaƙi wala yarghabu bi anfusihim an nafsi haka nan ba za su yi kwadayi ga kansu ba akan na na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato su so kansu su so tsirarsu ai yasunu yasunuha amma amma radiyahu li nafsihi min ash-shada'id wa Wahuwa huwa nahyun bi lafzil wannan hani ne wala ya yarghabu kada su Allah na hanawa ne kada su nemi makansu tsare kansu abinda yadda makanshi wato kare kanshi daga tsanani amma ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kutsa wannan hani hani ne kada kada umarni ne labarin na umarni ne umar radiyallahu anhu wata rana annabi ya kama hannun shaka na jin ko jin daɗin kama hannun shi da yi ne sai cewa annabu ya zaɓe wallahi cewa an ta habbin nasu ilayya na fi son ka a kan kowa illa nafsi sai dai rai na fi son kai na a kanka gaskiya gare shi ai ah, ya fi son shi a kan nabi mana ya fi son shi na fi son wato ba wani wanda nake so kaman ka sai dai kaina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda rai nake cewa ba za ka imani ba sai ka sai ka so ni sai da yadda kake son kanka sai umar yace ya rantsi da Allah shi ma lalle yanzu na fi son ka akan kaina sai annabi ya ce al'ana umar yanzu ne kai imani cikakke nan son manzon Allah so taklifi ne ba so jibilli ba shi ne yake sun bayyana domin akwai wasu suna cewa mu ahbab muna so annabi san shi na mai makaryata so ne taklifi amma in jibilla ne mutum ya fi son kanshi domin ranar tashin kiyama mutum in za ka bada duniya da annabawanta da mala'ikunta duka bayan a kashe a sa su wuta a tsirar da kai za ka yi don ka tsira kai amma wannan so ne taklifi an kallafa maka ne shari'a ta sa sai kuma dole ka so shi fiye da kanka ka so shi da shari'a shi wani zai ce maka yana son annabi amma a ce qala rasul ba ruwan shi da abinda annabi ya ce ina son annabi wani har rasul annabi ya hana ba ruwan shi wannan ba son annabi yake ba innal muhibba liman yuhibbu mati'u in kana son mutum to dole ka mai a'a a'an nan ita ce son shi Shi ne son annabi na gaske son shi da son sunnar shi da son mutanen da suke bin sunnan manzon Allah alaihi salatu wassalam ba kawai magana mu ahbab ba kuna kuna yin bidiyoyi man amila amal laysa alaihi amruna fa huwa raddun Allah ya mar muku wai don son nuna na tsaya mata annabi sallallahu alaihi wasallam tutruni kama qalatin nasara ibn maryam bai san yabo annabi bai san yabo ka zo gaban shi kana yabo zai ci a kakka bari shi dan ya wasa da kanka ka faɗi abin da zaka faɗa bai son yabo so duk mai buga tsayana ni yabon annabi yana laƙewa da wannan duk ba sunna ba ce ku faɗi abinda za ku faɗa ku bari shi ya wasa da ku kar ku zuga ni ku ce abdullahi wa rasuli ni ku ce bawan Allah da manzon Allah ya ishe ni yabo bai san wani ƙari in kai wani ƙari duk shi shige kake ka je ka duba duk sahabban manzon Allah dukan su duk abin da aka rawaito qala rasul qala nabi babu wani lakabi ko banda wayannan dukkan su to wani shishigi ne wani kuma sa annabi son ƙarya ne don ba takalifi ba ne ba kwa son takalifi son takalif ne ba son tsabi'a ba Allah shirya da mu saboda haka ba za ka yi imani ba sai ka so shi fai da komai dukiyarka da komai da kanka ka so addinin shi ka taimaka wa addinin shi ka so da suka bi sunna shi kuma ka ƙi da suka ƙi sunna shi suka mai bid'a saboda kai ban annabi ba shine son shi ba yi ma annabi ba zai fati ba shine wannan bid'a ce annabi ya ce ayi ba sahabbai ba su ba tabi tabi ba su ba dan kai kai ko so da nasara wai ba shine kana son annabi ba kai ne ma makiyin annabi so da yawa mutum ya ce yana son abu amma shine makiyin shi kun ga nasara Isa alaihi salam duk cikin bani Adam bai da makiyi kamar nasara wurin so da gulu ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa haqq isa alayhi salam bai da makiya kamar nasara amma kullum gashi nan zikirin shi a bakin su jesus jesus sai biyo sai biyo amma bai da makiya kamar su domin su za su sa tsayar da shi ran tashin kiyama an ta kunta lin nasu ta hizuni wa inni ilahi min duniya. su ne makiyan shi so ba wai dan ka nuna son ba wai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk masu maganin ahbab ahbab ahbab din nan ba bai da makiya kamar su suna zuwa kabarin shi sun mai da shi aid suna zuwa suna tawassali da shi a cikin kabari duk wannan ba san annabi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciwo mutuwa na ajali duk wanda ya zo mishi yana tsoratar da su yace la'ana Allahu al wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yana kokarin tsoratar da ku kakku mai da masallaci kakku mai da kabari na masjid masallaci kada ku mai da shi ibi kada ku mai da shi masallaci saboda ka masu annabi bane balle man ka ce kana bin kaburukan matattun mutane na annabi ma bai halatta ba ne nan matattun mutane saboda kabin annabi shine yi mai da'a mai da'a ya yanda ka yi an sa shi ne misali don ka gani kakka zo ka ce a nazariya ne muka karanta a gashi na fi'ilan yana yi ne son annabi na gaske kuma ka kara addinin shi har tauhidi Allah ya da kuma to an ce bai halatta mutanen Madina da annabi ya fita yaƙi ko kuma su zauna gida akan ne me za su yi jin daɗi ne zalikan nahyu ayyana takhalluf hana ku da aka yi ku jinkiri bi annahum bi sababi annahum la yusibuhum zama kuma kaga wani son annabi ba wai kana yi shi bane kuma wai kawai wai so so so haka a'a so ne taklif domin cikin son shin nan akwai lada mai yawa Allah ya faɗi ladan me yasa la yusibuhum zama'un atash in kun fita kun bi shi jihadi wani kishirwa ba zai same ku ba wala nasabun ta'ab ko wani gajiya da wahala ba zai same ku ba wala makhbasa ko ju' ko maja'a ko wata yunwa ba za same ku ba fi sabilillah tafarkin Allah wala yaquna mawdi'an haka nan ba za ku taka wani wurin taka wato wata kasa ard bi ma'ana wasa ba za ku taka wata kasa ba tughi eh, eh, eh, wala menene wala ta'una mawdi'an yughidhu al yughdibul kuffar ba za ku yi tako ko ku taka wata ƙasa ba kuna masu ba kafirai haushi wala yalaluna min aduwin nailan haka nan ba su samun wani abu min adu wani abu daga adu bai shafan su asabahum ne wani abu daga adu bai shafan su aduwin Allah nailan abun shafuwa na musiba kenan qatlan aw asraran aw nahaban aw asran aw nahaban wani abu daga adu daga makiyin Allah da zai shafe ku ba wannan abun shi sun kashe ku ne wannan abun sun kama ku ne ba firzina ko ku wani abu ne sun kwace muku dukiya duk abun da ya same ku illa kutiba lahum bihi amalun salih duk abun da ya same ka daga makiyin Allah ko menene sai Allah ya juya wannan abun musibar nan sai ya rubuta shi aiki mai kyau ne in ka samu mai kyau in aka same ka mai kyau duk da kowane hali kake ciki kana cikin samun lada illa kutiba lahum bihi amalun salih liyujazu alaihi domin a basu wato sakamako akan shi inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lalle fa Allah zai tozartar da ladan masu kyautatawa ai ajrahum wato ladarsu bal yusibuhum abinda dai aka sani shine Allah yana ba su wato ladan abinda suka yi wa fi izharim halal idmar domin da Allah ya ce la yudiu ajra ajra al muhsinin da an biyo su yaki sai ce inna Allah la yudiu ajrahum sai ce a ah, sai fitar da damirin ne yazo da sunan su masu masu kyautatawa domin hankali ya koma wato isharatan ila annahum muhsinuna nuna cewa duk wanda suka fita su ne masu kyautatawa wa madahahum bi zalika kuma Allah ya wato yaba su da fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ga ladan bin annabi kuma bai halatta wani ya so shi fere son annabi wala ƙuna. fihi nafaqa haka nan ba za su fitar da wani abu su ciyar ba lokacin da suka fita da annabi sallallahu alaihi wasallam abun ciyarwa saghira wani abu ne to walau tamra ko da dan dabino fi sabilillahi ka bayar wala kabiratan ko ko wani abu babba wala ta'una wadiyan haka nan ba sa bin wani raki su kete shi ko su tsallake shi bai sairi da tafiya illa kutiba lahu sai lalle an rubuta musu wannan lada amalu salih kenan ليجزيهم الله ahsana ma kanu ya'malun domin Allah ya ba su sakamakon mafi kyau abinda suka kasance suna yi ai jaza'uhu wato sakamakon abinda zaka yi Allah zai ka mafi kyawun sakamako thumma inna al-amra bil khuruj sannan fa kusani wani abu kamar yadda malai ce wannan umunan da cewa su bi ila al zuwa ga yaqi fi sabilillahi zuwa ga hanyar tafarkin Allah wa nahyi an takhallud da kuma hana su da ja baya da kimfita la yaqtadi ihmal sa'ir alwajibat ba kuma ana nufi shi kenan sauran wajiban abubuwa na addini duk a basu a ajiye a gefe ihmal a basu amince da su a'a ba shi yake nufi ba min bina'il umma domin gina al'umma min al-fiqh misali fiqhu eh, fi da'awati domin sai da fiƙo ake kiran mutane zuwa ga Allah wa hamli awamirihi wa nawahihi ila al-aqasi wal atrar da kuma daukan umarnin addini da umarnin Allah da manzon shi da abubuwan da suka hana al aqasi zuwa garuruka na can nesa wal atraf da kewaye wa min huna nabaha al muslimina to daga nan kuma sai Allah zai kala fadakar da mu musulmai ila hadal janib zuwa ga wannan bangare allazi la yaqillu ahammiya wanda yake shi ba shi ma bai gaza a muhimmanci ba da fita da jihadi da annabi sallallahu alaihi wasallam anan nusra daga fita wato jihadi fi qital faqal me Allah ya ce wa ma kana almu'minun وما da mala yace ya nuna cewa ta ba za a duka kaba ɗaya ka a tafi da jihadi to sauran ayyuka ba wajiban al'umma na gina al'umma ba zai yi ba haka to tunda dai Allah ya gwada munafukai yakin tabuk aka gwada aka nuna kuma aka nuna muhimmancin bin annabi to yanzu lokaci ya zo a nuna mutane a ba wai za ku kai goma gaba ɗaya ku tafi jihadi ba a ko ni jihadi abu wanda bai kasa shi muhimmanci ba wato yana daidai kusa da jihadi a wannan abu za a zo in muku bayani insha Allah nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akwai wani aiki da yake kaman jihadi akwai wani aiki da yake kaman jihadi ce babu shi domin shin wani ku in mai jihadi ya tafi jihadi zai iya yana azumi bai ban azumin nan yana sallah bai hutawa sallah bayan sallah gashi nan tsaye har sai mai jihadi ya dawo suka ce ba mai iyawa la ta tsatsi na ba ku iya shi to ladan mai wanda fita jihadi ya fita kawai jihadin nan ka kama sallah da azumi har sai ya dawo ba mai iya wannan aiki saboda ka duk cikin ayyuka na ibada zurwata sinamul islam mafi tozon karshen aiki dai a musulunci aiki babu jihadi babu kamar shi iyakan kimman ibada kenan wani ana cikin jihadi kafir ya shigo ana jihadi da musulmi sai imani ya shiga zuciyar shi sai zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam in musulunta ko in ci gaba da yaki daga bayan musulunta annabi yake ka musulunta sannan ka yi yakin dan take ya kalmar shahada yana juya aka kashe shi annabi yace amalun qali yayi aiki dan kadan amma kuma lada mai yawa zai shiga aljanna domin jihadi karfin aikin jihadi karfin aiki saboda ka ba wani aiki da kai jihadi amma ga wani ya kai shi kai zai mafi shi zai fi jihadi mene Allah ya ce wa ma kana na liyanfiru kafa a dunguma gaba ɗaya mummune su fita gaba ɗaya jihadi ilal gazu zai kasancewa ma yakin wato nan ne habar ne amma kada su yi haka gaba ɗaya falaula halla litahdid ala talab halla shin wa ba za a samu wasu ba nafara min kulli firqatin nafara innan nafara shine a fita a fita a je wani abu nafara shine a fita to amma da Allah ya zo da kalman falawla falaw dala, la launi da la ka hada dade a'a falawla nafara nan masu tafsiri tana da ma'ana biyu dukkan su daya ba wanda an ba wanda ke rinjayarwa sai kuma ƙara'in ahwal ne ke rinjayarwa falaula dade a'a an fita sai nuha masu larabci sai su ce e falaula ma'ana kwadarwa a fita wajen sha kwadarwa a tsaya kwadaitarwa a tsaya ba a fita ba to kowane ka ɗauka yana da muhallin shi in kai a madina kake zaune inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake headquarter ilimi headquarter sunnah shi an ce falaula nafara ku tsaya madina kada ku fita jihadi in kai kuma daga wata ƙasa kake masalan ƙasan iraq ko makka ko eh, masar fasfat ko sham falaula nafara me yasa kai ba za ka fita ba ka je madina domin can ne gidan ilimi gidan sunna saboda ayan nan cike take da fiqihu min kulli firqatin daga kowane kabila kowane bangare kowane mutane jama'a minhum ta'ifa a samu ta'ifa ta'ifa daga mutum uku zuwa goma su ne ta'ifa a samu jama'a wa makasar bakon sauransu zauna in an bi tafsirin madina kenan li yatafaqahu ay ta'ifatul kharija wannan da ta fita neman ilimi wato wanda suke ba madina ba kenan to da za su je madina ne neman ilimi kharija wanda ta fita eh, allati laha kifa'a eh, kifa litafaqqu idan mun kasance tana da kifaa tana da wato malaka na fiqihu tana iya fahimta ba kowa ke fahimta ba ba kowa ba amma tana da malaka a zazzaɓi masu malaka ƙudura na fahimta faham a tura su sai fikihu fukaha a kowane zamani su sahaba ga suna a hannu su sahaba ba kowane sahabi ne fakihi ba kowa ya sani ba za ka hada Abdullahi bin Umar da Abu Hurairah ba kowa ya sani malamai sun san wannan tabi'ai ba duka tabi'ai ne fukaha ibn sirin ba za ka haɗa shi ko ibn musayya sa'id bin musayyib za ka haɗa shi da wani tabi'i wacan a'a akwai fuqaha tabi'i tabi tabi'i ne min su malik akwai fuqaha ba kowane ne yake ba haka kowane zamani yana zuwa har yau din da muka zo ba ki zama fakihi ba kuma ta'ifa ne kawai suke zama yan kaɗan suke iya ya tafaqahu na fiddin su fahimci addinin nan su zurfi su fahimci wannan addinin domin su dawo wa mutanen su la tafaqahu bi qalinziru qauman ko domin eh, a cikin addini fahimtar addini shi addinin kanshi a fahimce shi wal yunziru qawmahum domin su yi mutanen su gargadi allazina makasu wanda suka zo na fi amalil ukhra wani magini ne wani likita ne wani menene dan sanda ne wani accountant ne wani soja ne wani ga sunan da mutane kowa ci gaba da aikin shi su wayannan da suka je suka yi siki sun dawo su zo su yi ma wayannan da suka tsaya a ayyuka na daban-daban min umuril wajibatil ummati lazima na al'amarin al'umma wanda ke lazim ba yi wa al'umma ga ta nan zube kawai ai abinci a basu ai magani a basu ai komai a gaya musu wannan ba umma ah, muhammadiyya bace idza raja'u an-nakir alladhina kharaju litafaqquh wa inna zaka tafsija su ilimi in sun dawo gare su to su yi musu wannan gargadi ilaihin zuwa gare su qawmuhum mutanen da suke almakisi na bi ta'limihim ma ma allamuhu min al-ahkam ma alimuhu min al-ahkam wa'inda suka fita suka ilimi in sun dawo mutanen su su zo su musu gargadi kuma su koyar da su abin da suka koyo na ilimin da suka je da shi in kuma akasin ne su ne suka tsaya madina su kuma suka fita wayanda suka fita in sun da'a wanda suka fi su su koyar da su da suka zauna su suka yi su koyar da wanda suka shigo wanda kuma suke fita neman ilimin sun dawo garin su su koyar da wayanda suke zaune la'allahum yahzarun ko da za su ji tsoro su dauki saunan su kar su fada cikin musiba fiqhu kadai ke fitar da mutane daga ba nassi ba ka yi haddace Qur'ani ba san ma'anar shi ba rubba talil lil Qur'an wa huwa yal'anuhu ana sabin Malik sura tana karanta Qur'ani Qur'ani na la'anaka domin kana yin akasin abin da yake yi sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi jawami al-kalim kalima dukulallu ma'anannu ba kowa ke fahimtar magana shi ba rubba muballan aw amin sami'in zaka yi magana shi amma zaka kai ma manhuwa huwa afqahu wanda shi ka fahimtar magana ya sa ta an kelinta da mizaninta ba kowa ne faqihi ba ce qala rasul ko qala lahu, wannan kuskure ne inda halin da muka shiga ko ba wani abu ne dan dauke ilimin ne da aka yi shine yace me ai ai ya'limuna ma yajibu alaihim domin mutane su san abin da yake wajibi akan su min wajibatid dinihim na wajibobin da ke addinin su wali ya kuma aidan bi mutatallimati hayatin kuma su tsayu da abinda rayuwarsu take bukata a dunyawiya ta duniya fala budda lil ummati an ta koma taquma rijaluha fi kulli madin al haya yace wannan dole kowace al'umma ya zama kowane filin ilimi filin kare al'umma ya zama al'umman nan tana da mutanen da suka tsaya a kanta akan wannan abu wa illa falan kun ummatan mustaqilla in ko ba haka ba to wannan al'umma ba za ta zama tana da yancin kanta ba bai yiwa ka dogara a abincinka wani maganinka wani ka wani ilimin komai naka akan wani to sai bawa ne kana so baka so baka da yanci halin da muke ciki kuma umman muhammad sallallahu alaihi wasallam qa'ibatan dukan ta dogara take akan wani makamai in muna yaki tsakanin mu ma makaman su suke bamu kuma sun bamu makaman wani lokacin su ce kaga makamin nan akul yi amfani da shi can wurin a gabas yi amfani da shi a yamma sannan baka makamin kuma sai a cire wani abubuwa sai ka zo neman su ya fata wani ba Allah ke gama jirgin sama nan da kuke gani mutum kai kamfanin jirgin sama ma sha Allah kai kuɗi jirgin sama an ce a rana ɗaya sai ya kawo maka wani bawa Allah yake ba a rana ɗaya jirgin sama yakan kawo mishi kuɗin da tirela guda hamsin a wata ba za su kawo mishi ba amma me sai daga ya gane wani abu ashe kuɗin nan miliyoyin nan da suke turo maka tara kana tara su ashe turawa kake tarawa domin jirgin akwai ƙarafin nan sai an canja su wai sai wani sea in ka je duk wannan kuɗin da ka tara kaɗan za a ban maka duk za su kwace shi a wurin ciket. ya kera jirgi ya baka wani lokaci ma za su same shaka a baka loan a bani kana ganin kana da jirgi to kai kai su kake tara kuɗi domin baka iya sabis ɗin shi al'umma dole mu zama mun kai har muna mu, motocinmu maganinmu komai namu yanzu ga annoba ta zo ta mamaye duniya duniyan nan gaba daya india isra'il europa dukkansu duka wurin ilimi ana nan ana neman maganin rigakafin wannan abu mu musulmi muna nan muna zaune a'a wata allura ake so a yi za a kashe ku subhanallah jahilci mu ya kai inda ya kai maimakon mu ne a gaba wurin allurar neman ta don mu samu mu fito a taimaka mutane kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi nuna muna yadda ake yi kuma wannan tsare mutanen nan shi ya ce a yi Wani yanzu mu ne muke a muna zanga-zanga wai sai mun fito mutane an ce ku tsaya gidan zuwa a sai mun je juma'a to ku zo ga mota a kai ku juma'a za ku je kano za su je yau munafukai ana cuta ana kokarin hana cuta ta shigo cikin jama'a wannan wasiya babu wanda ya sani sai annabi Allah annabin Allah ya ba mu sirrin yadda ake maganin wannan abun amma muna nan har yau muna musu in an samu basin kakku yadda za a kashe ku ya za a kashe ku jahilci mu ya kai ga haka ba su san kamfanin magani kamfanin magani kuɗi suke so ba za su yadda ba za su yadda su sa guba tana kashe mutane ba wannan kafani ya mutu kenan duniya sannan lafiyar duniya world health organization likitoci ne daga dukkan duniya ba su gani yanzu ma mai magana daga ethiopia yake likitocin duniya suke da ido kan lafiyar duniya ba magana yanzu america zargin ma united nations me yasa ke gaya mana da sauri an ga abin nan bane take yi ba america ba ce ke murɗa ta ba wani ke murɗa su ba mutane mu dai muna cikin wani eh, mun zama dai kamar ka'ab din nan duniya ta muna kunci duk da fadinta don me don zunubin mu don zunubin mu komai makilci komai makilci alhali ba san musulmi in ya lalace ba wallahi ya fi yahudu da nasara lalacewa wa qalat al yahudu laysat al nasara ala shay'in wa qalat al nasara laysat al yahudu ala shay'in wa hum yatluna al kitab su ba su da juna ba amma mu fa annabi ya ce mu la tataji anna sanan min kana qablakum in mugusun ya lalace bayan shi shaidancin shi shi na shi na maguzancin shi kuma zai bi yahudu kuma zai bi nasara ya hada guda uku saboda haka musulmin da ya lalace ya fi yahudu nasara lalacewa saboda haka wa illa fa lam takun umma mustaqilla duk al'ummar da bata dogara akan ta ba abincinta maganinta tsaronta makamanta da komai nata wannan al'umma tana danne baiwa ce wa huwa amrun hayyun wannan al'amari ne wanda ke da rai fi kulli waqtin a kowane zamani wa hin wal asr duk wani zamani aka yi wannan al'amari yana nan tsaye ba abin da ke soke shi wa zikra tafaqquh wa zikra tafaqquh fi din sannan kuma an ambaci fahimta addini yubayyinu ahamiyatahu fil haya yana nuna muhimmancin fahimta addini a rayuwa iz bihi tarbitul ummati bil qawanin domin shine yake daure al'umma da dokoki na al ilahiyya dokokin Allah al mardiya wanda aka yadda da ita ladayil kul wanda yake dukkan kowa zai yadda da ita a bita a tsara rayuwa musulunci kullum yana son tsarin rayuwa da da'a da ilimi bari mu ba ku misali ina bada misali da corona nan domin darasin da ke cikin corona mutane ba sa mai da hankali ba magana wai kawai ji tsoro cuta bane na ɗaya da duniya gaba ɗaya kakaf mai arziki da talaka mai mulki da mabiya duniyar nan gaba ɗaya muna cikin musibarta ko ƙasan china take ƙere-ƙere ai ƙere-ƙeren in ba kasuwar da za a saya aikin banza ne za ta zo ta dina to wannan musiba ta nuna ma mutane al'umman Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa mun dogara a wa'yansu ba a kanmu ba a komai namu a tunaninmu saboda haka yanzu ya kamata mu zo kowane fili na ilimi musamman muna da mutane muna da mutanen da za su riƙe wannan al'umma a ɗaga ta da ilimi ba da jahilci ba domin nan malayci alfiqhu fi yana da ya taho. yana nuna mahimmancin fiqhu addini domin in baka da fiqhu addini addinin sai ya zama ka wabal ya zama maka musiba in baka da fiqhu addini sai addini ya zama ka musiba sai da addinin kuma ka cuci kanka shi yasa duk wanda ya tsananta ma addini duk ya matsanta ma addini ya rike shi ba inda ake rike shi ba zai halaka shi addini amma da fikihu shine zai ce okay a rike wannan damdam kada a bari ya kuce a wannan ba komai za a iya barin shi me za a rike me za a sake me za a kaddama me aulawiya shine fikihu misali yanzu fikihu duka duba littattafan fikihu ya ce in akwai tsoro zuwa masallaci kada a haɗu kowa ya tsaya gidan shi shi eh, ne fiƙihu ba fiƙihu bane ce za ni da salati min yawmul jumu'ati fas'au ila zikrillah an ce aje masallaci ana tsoro ba a tsoro ana ruwa ba a ruwa an shanta wannan ba fiƙihu bane fiƙihun shine a duba halayen da ba za a je ba wanda bai da fiƙihu zai ce aje menene ake tsoro mutuwa ce ai mun yadda mu mutu sahabai wala kad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun sahabbai ba ka ga mutuwa ba ne duk wanda shi maka ga mutuwa yanzu nan ka ga spark kawai za a yi yanzu nan zaka kowa ya tashi fiƙihu shi ke tsare al'umma amma in ba fiƙihu da addini ma sai ka halaka kanka Allah shirya da mu wa baqil ma'lumat da sauran abubuwa na ilimi wal funun da fannoni min al istibadat domin suke shishiye da mutane lil quwwati a samu karfi war ribat da kuma kare da hifaziha ar ribat shine a samu tsarewa domin tsada al'umma dole sai da riba zai zai haka babu ilimi ta yaya za a yi haka babu ilimi ilimi ya zama wajibi a wannan al'umma kuma fikihu addini kuma fikihu nan markas din shi madina saboda haka dole zama mutane sun koma ma fuqaha a addini wayannan fuqahan Allah ya riga ya tabbatar da su sun yi aikin su sun daddale kawai abin da ya rage mu mu fitowa da matsalolin ko muna raba al'umma mu tsaya kan abin da magabata suka tsaya a kan shi shine mafita ga al'umman nan sannan kuma wannan ilimin ba kawai ya tsaya ilimin addini ba ne akwai ilima ilmomi da yawa ilimi iri-iri wanda yake naga lokaci ya kare gobe eh, insha Allah za mu fara a kan wannan aya da mu yi magana irin ilimi ilimi wanda addini ya fahimtar da mu cewa a je a yi a bincike a cikinsu Allah shirya da mu Eh. Eh. kowane ɗaya ne duka daidai yake da sauyiya wanda suke madina su tsaya su koyi karatu a madina wanda suke majan madina su je su kai koye ta ko ku inda kuma ilimi ya je watsu ne. to ga ta baiwar Allah ah, ta ba da kayayyaki domin a ba marayu Allah ya saka mata da alheri ta ba da eh, buhun shinkafa da katon biyu na makarona da katon biyu na spaghetti da kuma <clears throat> ga da abubuwa su indomi katon biyar kafirson kasan uku tomato pep an ba da katon daya da wake liwan eh, bag wato jika daya allah saka mata alheri ya <clears throat> wata musanya da abin da ya fi alheri duniya da lahira wannan dan a ba marayu alhamdulillah sallallahu alaihi wa alaikum

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإن قال المسلمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين آمين